أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين bayan من ta الدين المسلمين الله تعالى da سالة da kaddarawarsa gashi ya sake nuna mun wannan rana mai albarka rana alhamis inda yau muna sha biyar ga watan bakwai shine watan rajab hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku domin ci gaba da karatu wannan littafi na saurin sunna na al'imamul barbahari allah ta'ala Ka ji kansa da rahama insha Allah yau za mu tashi shayi na 302 kuma wannan shine darasinmu na 130 a cikin wannan littafi mai albarka to bayan malam ya yi magana akan fa'ida ta musulunci da dokoki na musulunci a abin da ya shafi ilimi na tauraro matsayin musulunci wanda ya halatta da wanda bai halatta ba a wanda ya halatta da wanda bai halatta ba saboda ka shi na malam ya yi bayanin cewa bincike na ɓangaren abin da ya shayi ilimi na sauraro ya kasu kashi biyu kashi na farko shi bai halatta ba shi ne wanda a larabci ana kici da shi ilmun tafi ilimi wanda ke sa wasu abubuwa ya zan suna da tasiri da ma'ana suna iya zartar da abu ba tare da cewa allah maɗaukakin sarki shi ya zartar da wannan abu wannan ilimi haramun mun kai ga na biyu shi nan a nan can kusan shafi na ƙarshe inda yake cewa alhikmul akhar sai kashi na biyu yanzu an ƙare da kashi na farko wanda yake wannan ilimin bai halatta ba wa huwa ma yusamma ilma tasyiq wannan shi ne ake ce ma ilmi na asasi wanda ilmu ta'asi shi ya bai halatta wannan ilmu tasir shi ya halatta ni a shi ma laifi da an ta'arifa manazilar kamar shi ne ka san masaukai na abin da ya shafi wata masaukai masaukai waɗanda aka yi sa a cikin abin da ya shafi shekara wata arifa mazari shan nan ka san ilimi na abin da ya shafi tahiyar rana sanar da tsawon shekara to don ni za ka san ilimi na abin da ya shafi masaukaiya na wata da ilimi na abin da ya shahi tahiyar rana bi kasbi ma'arifatil mawaqiti kana yin wannan na saboda ni saboda ka san lokuta na abin da ya shahi abubuwa lokuta na abin da ya shahi ibada bautan Allah madaukakin sai ibada ka zo ka tinta yayi ibada kaza lokacin ta ibada kaza lokacin ta mawaqit az-zira'a wal harb a san lokacin da ake shuka a san lokacin da ake girbi a san lokacin kaka kaga wannan ilimi ilimi na wanda yake mai amfani ina fata an gane wa mawaƙitus sala ka san abin da ya shahi masaukai na wata da gudun da rana ke yi domin ka san lokutan sallah waƙatun zuhur kaza sai a ce lokacin azhar zai kama lokaci kaza waƙatul asr kaza lokacin sallar la'asar zai kama kaza wa hada la ba'sa wannan babu shi ko littafin ta'alimul muta'allim kakkaranta ya yi magana akan wannan matsala ta ilimin nusu sai yake cewa Allahumma ya Allah sai in ya kasance mutum ya nemi ilimi na sauraro domin ya sa abin da ya shafi auƙatu na sallah wannan babu su kaga wannan shi ne ake amfani da shi na abin da ya shafi kalanda wadda ake amfani da ita ta rukutar sallah saboda ni wasu alamomi na waɗanda ke bayyana ga waɗanda suka karanci wannan tsari na wannan ilimin ya an ka ga alama kaza alfijir zai fito lokaci kaza ya alama kaza ta bayyana da nan har zuwa kwana kaza alfijir zai fi zo lokaci kaza da zaran wannan alama kuma Allah ya canza ta sai a ce to abin zai karu ko abin zai ne Ka dai ba ilimi na na gaibe ba har yanzu ka tukar ilimi na na Allah maɗaukacin sarki ina fata an gani saboda haka waɗannan alamomi waɗanda sun ka bayyana ai ba ɗan adam ya bayyana da su wa ya bayyana da su Allah madaukakin sarki ya bayyana da su ina fata an fahimta قال تعالى التي وقدرناه منازل Allah madaukakin sarki ya ce mu ne muka kaddar kama wata manazila ya zai yana da masaukai ya ani alqama abinda Allah ke nufi shine wata Allah ya haka ka gani li ta'lamu Allah sai dan ku ne ni sanin adadin sinina wal hisab lisani na abin da ya shari shakarkaru wal hisab sa'annan da lisahi lisahin nan ko dai ya kasance na mintuttuka lisahin nan ko ya kasance na abin da ya shari awoyi litanin nan ko ya kasance na kwanaki ko ya kasance na sati ko ya kasance na wata ko ya kasance na shekara ko ya kasance na shakarkaru Allah madaukakin sarki ya kaddara ma wata masaukayya masaukayya Allah ce ni ta'alamu adada sinina wal ina ba ta an fahimta kaga shi wanda ka cewa wannan ilimi na kalanda ilimi na da yahudanci ta ga su karu ga aya alƙur'ani Da Allah ya ce mai haka ne ta alam kaga da mu Allah ya ke magana dan ku sani Allah ya ce adal sinina lisani idayya na abin da ya shafi karkaru wani lisan da lisani وقال الله وجعلنا الليل والنهار آيتين Allah ce mu ne muka sanya dare da rana su zama ayoyi guda biyu waɗanda ke nuna ikon Allah da kudura Allah da da Allah Allah ce fama hauna ayatan ne Allah ce sai mu share wannan alamar ta dare wanda Allah ayatan da aya sai ku sanya alama ayata ne ta rana yanzu ga ba muna cikin rana ba yanzu kaga Allah madaukakin sarki ya taho muna ne ya taho mana da dare duk da yanzu in ka jiro su kasashe za ka su yanzu na ranar takun da wasu saboda ni saboda wannan ƙolozon na rana ai juyawa na yi lokacin da mun ga duhu to kamar ta ba mu ciye tsana ta ba mu baya wa Allah ya haka litabata ku kwakwulan min rabbikum ya an ka share wannan aya wadda Allah madaukakin sarki ya kawo ta dare ba ga muna cikin dare ba yanzu ana nan ana nan ana nan sai a share zulmatul lay sai ni sai zulmatul nahar Allah ya haka don ni da ya kasance kuna masu gani kuna masu kallo kuna masu tsinkaya kuma Allah ya haka littafin don kowa ya je ya nema fadlar kowa ya je ya nema riba min rabbikum daga ubangiji kaga yan hasken rana ta yana wanga yayi kasuwa yan hasken rana yayi wanga yayi laji yan hasken rana yayi wanga yayi oji yan hasken rana yayi wanga shi wani bai Allah ya haka ne tabbata gudan ku ne da fadlan riba min rabbikum daga ubangiji Allah kuma yace wal ta'lamu adada sinina wal hisab kuma Allah ya muku haka don ku san ƙididdiga na abin da ya shafi shakarkaru sa'annan da lissahi na abin da ya shafi lokuta Allah ya ce kulle kullu shay'in dukkanin komai in ji Allah ce na mu tafsila Allah ce mu yi bayanin da daki daki yi bayanin ta illa illa saboda haka wannan magana ta abin da ya shafi ka nemi ilimi na masaukaiya na abin da ya shafi wata da yadda rana take gudu in kana karanta wannan ilimin abin zai tsara ma imani yadda rana take gudu da yadda wata yake gudu amma kai in ka ji ba sai ka gane ta kamar gata nan tsaye wuri guda in ka ji sai yan da ɗaya da yadda rana take gudu sai ka ya tashi in ka ji yadda yake wata yake gudu da sauraro sai ka ya tashi domin aiki na na Allah madaukakin ina fata an gari. saboda haka babban malami a sheikh muhammad bin salihu da suka yi ya yi bayani mai tsawo a kan abin da ya wannan matsala na abin da ya shayi ilimin da na tauraro ilimin da za a nema don a san lokutan sallah da watanni da lokacinsu waɗanda ne za su taimaka ma musulmi wajen bauta ma Allah madaukakin sarki akwai littafin sa alqaulul mufid sharihi ne na kitabun sauri ina ji muku manta ba shakarkarun bayan kan da dadewa da mun kai kitabun sauri a wannan masallaci mun saba karanta wannan lokuta ga abin da ya shahi ilimi na kalanda to ya yi magana mai tsawo yadda kan jinan mala ya kawo cewa ilimi na sauraro ya kasu kashi kashi na farko haram kashi na biyu ya halatta wani a haramu ilimi na tauraro wanda mutum na zai so ce a in tauraro kaza ya bayyana wani zai yi arziki wani zai yi talauci an gane ko in kaza in iska ya taso daga hagu ya ce dama kaza zai ba kaga ilmu tasir kenan kaga an an sanya kenan iska shi adda tasiri ga abin da ya shafi rayuwa tauraro shi adda tasiri ga rayuwar wani kaga an danganta abin ga tauraro ba a danganta shi ga Allah ina fata an bayyana wa qala ta'ala la yas'alunaka 'anil ahilla malam duk yana kawo mana dalilai da hujjoji waɗanda ke tabbatar da ilimi wanda za a sani domin a san lokutan sallah da misali na abin da ya shafi shakar Allah ta'ala ce suna tambayar ka anil ahilla daga abin da ya shafi jinjirin wata kul biya Allah ce ka ce ita mawaqitu lin lokuta na an fasu amfanin mutane shi watan da aka gani a ce wata yau ya hita ɗaya da a ce biyu ga wata uku ga wata hudu ga wata biyar ga wata shidda har a kai ishirin da tara in mai ishirin da tara na har a kai talatin in mai talatin na to Allah ya sanya shi haka lillahi duniya amfani masa kuma Allah madaukakin sarki ya ce wal hajj kuma Allah ya sanya abin da ya shahi ɗan jinjirin wata a san ya zo har ya girma don ni ga dan an da ta aiki a ce ga dole sai an yi lissafi yanzu ka ya ba muna watan rajab ba ga yan da ke watan rajab sai a ce watan sau sai a ce watan bakwai yan da ke sha'abana sai a ce watan takwas yan da ke ramadana sai a ce ka ga watan ta kaga Allah ya sa yi nasi kaga mu ta bangaren ma akwai amfani saboda haka sau waɗannan watanni na yanzu wanda ya kiyaye ya tsare zai iya gaya ma ko watan nawa ko cikin watan nawa an ka ɗauke ruwan sama wanda ya kiyaye zai iya gaya ma sa'an nan kuma zai iya ce ma yanzu wanga watan da ake za ka iske sha Allah watan kaza Allah su ruwa na tsara ni ya taimaka abin da ya ta yi. saboda an san duk watan kaza ya kama cikin jikon Allah Allah maɗaukakin sarki yana ba to shi ilimin nan na sauraro da kuka gani tsakani da Allah akwai waɗanda suke suna zurfafawa ciki to wannan zurfafawa ita shari'a ta Allah dan za ka kai ka shiga da wani haƙƙi wanda ba naka wannan haƙƙi kuma na Allah madaukakin na'am ilimi da eh. wanga wanga ba kamar fito wannan rukun sa wannan ubasu ba shi ne yadda suka baya na'am da umarni da shi da umarni da wanga na a cikin lokacin da aka suna kama da lokacin kaza hmm. wanda ai ba cin karo tsakanin a wani ne ka ya haba kace wani ne ko eh. amma dai mafi yawa ana daidai to ko su waɗanda da ka rubuta kalandar ai musulmi na ka aiki in ka diba gare ka za su ce ma ka auna da na shari'a a saboda haka ‘yan an ga ce misali gobe rana za ta yi zawari za ta karkata karni kaza ga da zarar ta yi zawari kaga muktari ya shigo na ne na sallah azhar sai ka ji za ƙarni nawa sun ka rubuta ƙarni kaza to sai ka taho yadda shari'a ta ce sai ka tsaya idan zalika shamsu an kaba da sama idan rana ta karkata gari daga tsakiyar sama to ka taho sai daidai wannan lokacin da an ka wani ka auna mai la'asar lokaci kaza ko ba haka ba muhtarinta da lalurinta duk ka ɗauko sai ka ba. in ka ga ya saba to sai ka aje sai ka ɗauko ina ba ta amfani in ka ga ya saba to sai ka aje tun da ni dama wani abu na wanda ke bayyana to Allah maɗaukakin sarki kuma yana iya ikonsa daga nan zuwa gobe wannan alamar da an gani kuma Allah ya canza a kaga babu cin karo tsakanin wannan da wancan ina ba ta amfani to Allah ya ƙara gane to kada nan sai malai yace fa ilmu tasyih la ba asali ku kiya wannan wanda ilmu ta'sir shi Allah na shi a haramun wanda ilmu tasyih wanda shi ya halatta li'anna fihi fawaida tabin malai yace domin cikin sa akwai fa'idodi wa laysa fihi intiqalun sayyi'un cikinsa ba abin da ake cewa wanda an mummuna amma ilmu tasiri amma ilmi wanda ke sa abu shi ka tasiri abu ya faru wa huwa istidlal bil nujumi shine ai istidlali da bayyana sauraro kaza li ghairi zalika dan wani waɗanda abubuwa da mun ka ambata ma yanzu a ƙarshe wannan fa hadha haramun wa shirkun wannan haramun ne kuma shirka ce wa Allah madaukakin sarki kishiya ne wal istidlalu biha kawai hujja da ita alal wujubi wal nufus wal khair wal shar akan hujja da ita alal thubut akan cewa wani zai rabbanta wal nufus ko a ce ai wannan yini da aka ko ga shekarar da aka yi mubin shekara ta wal khairu ko a ce ai alkhairi zai faru sharri zai faru wannan hada shirkun billahi subhanahu wa ta'ala wannan shirka ce da Allah wala hada yaqulu qatala ku saurara ku da maganar manyan maluma tabi'ai da abin da yake cewa khalaqa Allahu Allah ya halitta tauraru ne lin malatik saboda abubuwan guda zinatul lisama na farko Allah ya halitta tauraru don kawa da sama wa rujuman Allah ya halitta tauraru na don azini shedanun aljanu lokacin da sun kaje su sauraro abin da malaiku suke tattaunawa na uku wa alamatin Allah ya sanya tauraru yi kusa da ha wadda ake neman gane alƙibla wadda ake neman gane lokutan sallah ai qur'ani ya ambata mana Allah ce wa alama wa bin najmi ya yahtadun saboda haka ko kafin bayyana alqur'ani kafin bayyana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama larabawa suna da irin waɗannan ilimin mukka in an kaga nau'in taurawu ya yi tuni ne kaza ya ce tunan gabas da ga al'ada wanda taurawu ya yi tunan gefen gabas da kai in wanda ya yi sai su gane tunan kuduta nan arewata nan yammata ga wa wajen na jirgin ya tadun ko ba haka ba ai ba sunan kai ma gare ka yanzu in ka tashi da kafe tambuwar kila ka fito daga lagos baka taba zuwa sokoto ba kana nan kana nan ka kawo garin jiga kana kawo a rawun na jiga to za ka jifa rawun na sai a ciwon ga hanya birnin kebe kalubu ina ina sai ka jifa wata sai a ce sokoto sai ka diba rubutu daga nan zuwa su kuma kilomita na ta ga wa'ala ma'an Allah ce mun tsaya musu wasu alamomi da su ne suke gane lamuransu na yau da kullum na rayuwa sai Allah ce wabin na jini ya ta kuma da taurarun nan suke shiruwa da inda za su na. wanda tauraro dama in ya bayyana ta wanda gini gehen gaba sai ka bayyana wanda gehen kudu wanda gehen arewa kaga wanda ya sa san mai inda zina ya san cewa gari kaza da zina gehen kudu yake ko arewa kawai sai ya kama kyakkyar zai kaga wajen najini hom ya haka kaga wanda ya gane cewa lallai duk tauraro ya eh, mito bangare kaza nan na asabar iya tafiya lokacin sallah yayi zai taimake ka ko ba zai taimake ka ba kaga alama ce wanda ta bayyana ina ba ta amfanin ta to shi na nan shi kata da yake cewa ba man qalaba fiha ghayra zalika duk wanda ya nema a cikin ilimin tauraro ba waɗanda abubuwa guda uku ba na farko zinatul sama na biyu rujumal shayatin na uku alamatin yuqtada biha faqad zalla ya bace wa aba nasibahu kuma ya tozantar da rabon da Allah ya bashi dan za ka iske wanda ya zuwa ga ilimin nan na wanda bai wannan ilimi sai wanda yake mai basira to da ka tsaya ka waharta da kanka wannan layi ka taho ka yi kokari ka nemi ilimin addini yadda za ka sayar da za ka bauta ma Allah ka karantar da al'umma wata kallafa ma la ilma lahu bihi sa'an ya tilasta sama kansa ya san abin da bai da masaniya ga wallahu khalaqa nujuma saboda haka Allah ya halitta tauraru ya talaka kawa'ida dan fa'idoji uku alfa'idatu alula fa'ida ta farko zinatul samani, qawa da sama qala ta'ala Allah ya ce wa zayyana as sama a dunya bi masajiha Allah ce mu ne muka kawata saman duniya da hikillu alfa'ida ta saniya fa'ida ta bi rujuman lishayatin domin ciwon shekaru kala ta hada Allah ce illa manin sarrafa sama sai aljanin da ya ce ya fato ji ba a tuba a hushe habun mubiyin sai yula wuta bayanan na ta shi ta halaka daga kone shi alfa'ida ta salisa fa'ida ta uku alamatun alamomi na yuta da bi hafin asfar kagani wanda da su ne ake shiriwa a wurin tahiya قال Allah الله يكفي وهو الذي جعل لكم النجوم الله شيني وانت يسيا مكو تورارو لتهتدوا بها دنك شيود إذا وكان عندكم كتسمى في ظلمات البر والبحر ga abin da ya shahi tuffai na abin da ya shahi tudu da abin da ya shahi tuffai na abin da ya shahi kaga ko da cikin teku kake kana tafiya eh alama ta bayyana in ka ta bayyana ka zana in ka ta bayyana ka zana in ka ta bayyana ka in ka ta bayyana ka masu harka kalanda da su ma haka in baka karanta abu ba layin ka bane ka bacewa ƙarya ne yanzu ga shi alqur'ani ya gaya mana Allah ce huwa allazi ja'ala lakumun nujuma Allah shi ya sanya muku tauraro sai Allah ya ce ni li tahtadu biha fi zulumatil barri wal bahr ka gani ashe wata alama ta wadda Allah ta'ala iya bayyana ta tauraro kaza in an ka gani ko yanzu lokacin bullowa alfitir akwai wasu tauraro da zaran ka ga su wanda lokaci ya ce da zaran ka ga sun bace to shi kenan kuma alfijir ya bayyana ina ba ta an gane Ni na Allah ya haka alama ta Allah ya bayyana ga ta nan an kaga kaza kaza an kaga kaza kaza an kaga kaza kaza ga masu harkar geography ne da shi ba za ka ja ce gobe birnin gabi zayi zai kai kaza argungu zayi zai kai kaza jega zayi zai kai kaza yawon zayi zai kai kaza saboda ni an auna wasu alamomi na da sunan allah ya bayyana an gansu in an ka gan su to cikin ikon Allah kuma ka zai ba su ba haka ya an ka tsara ba kai mata Allah ya bayyana da abin gashi na an gani na'am ga ga auqatus salat a ba shi yake nufi ba a ce gaba ɗaya ka tsokan, a dogara ga su gaba ɗaya ba za a auna wanga wanda shari'a ta taho da shi ba ai wani maganar da yi ta ba ya za a haɗa bai na haza wa bai na haza amma a ce gaba ɗaya da shi za a dogara ina ba ta an gane abbas wanda annabi sallallahu alaihi sallama ya bayyana to wannan shi ya kuskure amma a haɗa su gaba ɗaya sai a yayi aiki ina ta an gane na هذه الفوائد waɗannan fa'idodi minan nujumi ta ɓangaren sauraro amma lafi ya tafi fiha amma wanda yake kudurta a cikinta an na hatu asir kagani cewa ita sauraro tana da tasiri Tila fil hawadith ga abubuwan da ka faruwa wa anna qulu an-najmi al-fulani a ce wa tauraron wani wa qasu sa'adati lokacin arziki na wa qulu sali kulluwar nabi wa qasu shaqa'i lokacin tsayar sani fa hada kufurun billahi azza wa jalla wannan kafirci ne da Allah قال تعالى الله فلا أقسم بمواقع النجوم Allah ta'ala ce ba sai na yi rantsuwa ba da mafaɗar tauraro duk waɗanda ayoyi malam yana kawo masu masuna don yi ma istidilari a kan neman wannan ilimi wanda zai taimaka ma a kan a kan ka kallon kutar sallah to in babu fa'ida wajen watsuwarsu to me amfani ke na Allah bukin sarki ya yi rantsuwa duk abin da ga Allah ta'ala ya da shi to abin ne yana da muhimmanci Allah shi nuna ma wanga abin wa akwai fa'idodi karkashin sa da yawa fa fala uqsimu bi mawaqi'in nujum Allah madaukakin sai ki yace ba sai ne ba sai na rance ma ba da ma'aukar tauraro Allah ce wa innahu la qasamun law ta'lamuna awin Allah ce hakika wannan rantsuwa ta da kun sani mai girma Allah ce inna hu qur'anun karim lalle wannan abin karatu na mai girma fi kitabin maknun yana cikin littafi tsarare la yamassu ba mai shahata ta al-mutahharuna sai waɗanda suke masu tsarki tanzilin na rabbil alamin saukakke na daga Allah ubangijin halittu Allah ce afa bi hadha al-hadith antum mudilluna Allah ce da wannan magana kuke walakanci kuke karyatawa wa taj'aluna rizqakum kuna sanya arzikin ku annakum tukadzibuna cewa ku kuna karyatawa ai tansubuna rizqa kuna danganta arziki ila nujumi zuwa ga tauraro wa duluha da kullu wata wa guluha da faduwarta وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الصبح أي ينزل مالا ينا كاما دليلي يجب من دون الله يا صلى لصحابانسا صلى الصبح في الهديبية أشان هديبية قريبا من مكة هديبية سنة قصة مكة صلى بهم الفجر النبي صلى الصبح في الهديبية أو هديبية على إثر سماء أكرشان ruwan sama kanar da waɗanda an kai cikin dare sun man sarrafa ba nan ba Allah ya sallar su bayan ya juya min salati daga sallah fa qala yace kama bil hadith al qudsi kama yadda yazo cikin hadisi balkatacce qala Allah ta'ala Allah yace asbaha ya wari gari min ibadi daga cikin bayina mu'minun wa kafir akwai mai imani akwai amma kafir فأما من قال أما أن يتمضرنا بفضل wa ورحمته wanda ya ce ai muna ruwa da falalan Allah da rahamarsa fa zalika mu'minun bi wanda shi imani da ni wa kafirun bil kawkab wanda kuma ya kafin cewa da sauraro cewa ba su kayan abu ba wa amma man fara amma wanda ya ce motsirina bi nau'i kaza wa kaza ai muna ruwa da nau'in kaza da kaza fa zalika kafirun bi wanda ya kafin da ni wa mu'minin bil kauka bangayen imani da tauraro saboda haka kai matsayinka na musulmi ilimin da an gasu ya halatta ka nema wanda zai taimaka ma a ka abin da ya shafi lokutan sallah ka gane ko lokacin da ka ga wannan alama in ta bayyana rana za ta yi zawali rana za ta fadi sai ka ce da ikon Allah da yadda Allah rana za ta yi zawali lokaci da za saboda saboda alama ka za ta bayyana gobe zafi zai kai kaza saboda ne saboda alama kaza da ta yana amma da yake da Allah ina fata an gane ta gami ka mai da ilimin ga Allah na lokacin فالمطر min من تأثير ne. saboda haka ruwa ba wai aikin tauraru ba ne ba tauraru ka sa ruwa ka tsawo ba ulujiha wa ghurubiha kullu wata da faduwarta inna inna ma inzalul maqal min Allah jalla wa abin sani saukar ruwa daga Allah na wanda yake mai ringaya huwa alladhi yunziluhu Allah shi ke saukar da shi wa yuqaddiruhu kuma ya kaddarta shi wa yusayyiruhu ya tahiyar da shi wa ya habisu kuma ya tsara ruwan da za sha a قال تعالى الله وهو الذي ينزل الغيث الله شيني wanda ke saukar da ruwa min ba'da ma qanatu bayan bayu kowa ya yanke kawata an zo cikin hari wa yansuru rahmatahu Allah kuma shi ka watsa rahmatta iska ya da daure san yadda wa qala ta'ala Allah inna Allah indahu ilmu sa'a sanin lokacin tashin alkiyama ga Allah madaukakin sarki yake an gane ko to kaga ai akwai alama su sa'a wa bayyana su annabi sallallahu alaihi sallam to in sun ka bayyana kuma sai ka ce duk wanda ya ce alamomin tashin kiyama sun bayyana kana cewa ya hau gaibu ya hau gaibu ba saboda ni wasu alamomi na waɗanda Allah ya bayani manzo Allah ya bayani to ba sunan sai ka ce to ana kusa da tashi alkiyama a sai kaga duk ilimin da Allah da sarki ya bayyana da shi gabayinsa ba in ba shi aka ce mai ilimin bayyana yana ba ta an gano ba sai ya ce ba ilimin gaibu ba gaibu abin da Allah ta'ala shi dai yake banta da wannan bai sanar da wani ba an annabi ko manzo ba bai sanar da wata halittarsa ba wanda shi aka ce mai ilmul gaibu to inna Allah indahu ilmu sa'a sanin lokacin tashi al-qiyama to ga Allah madaukakin sarki ne wa yunazzilu al-ghaib sa'annan Allah madaukakin sarki shi ne addasar na abin da ya shayi lokacin saukar ruwa saboda haka da yawa ko da waɗannan alamomin sun bayyana gobe za a yi ruwa kuma sai ka gaba a yi ruwa a shi kaga cikakken sani nawa na na Allah wa ya alamu ma zil arha Allah shi Allah cikakken sani kuma ga abin da a cikin mahaifan mace iya kakkar za ka ce an yi ko a ce mace ta kuma a yi namiji a ce na na kuma a haifi mace a ce guda juna a haifi uku ko ba ba ba a ce juna a haifi guda ga Allah ta'ala shi adda wannan sai ko su wannan abin da suka sa wannan abin awon da suka sa ai wasu abubuwa na da an ka sha gani in an ka ga abu kaza to ya eh in an ka ga abu kaza lake wuri kaza to alama ta nuna na mijina eh kalina ya nuna wanga abu na mijin Ka ga dai a gano hakika da namiji na babu wannan shi Allah shi ne san haka wa mata da ninarsu kuma ne ba su yi sani ba ma za ta ci bugada abinda za ta yi sun wuri wuri duk wanda mutum ya shiga ilimin gaibi yadda shi ma zai iya ba da labarin abubuwan da za a yi gobe wallahi bai iya baka labarin abubuwan da za ka yi ko kai ya kace da shirya ka ce gobe in ƙarfe tara kai zai mutu in je kasuwa in je kasuwa in yi kaza in yi kaza sai ka ƙara tsarawa gaba ɗai wallahi gobe ɗin na wayewa sai ta kama mu suwa ba kasuwa <laughs> amma shi Allah madaukakin sarki lokacin da aka tsara shi Allah ya san cewa aka ba za ta kasance wa ma ta na mutum da ayi arzin ta kuma kowace rai ba ta san kasar da za ta mutu ba ba ta sani ba inna Allah alimun qadir ma la yake khamsatu waɗannan al'amura guda da la ya adamu ha illa ba wanda ya san saukar da la ya alamu ba wanda ya sani sai Allah fallazi yansubuhu ila ghairillah duk wanda ke danganta wannan zuwa ga wani Allah to wannan mushrik mushrikina da ke yin sauraro kaza ya bayyana za a yi ruwa in kaza kaza da sauransu ya ba da wannan abin da wannan sauraro wannan shi ya shirka da ya nuna ni sauraro karuwa ba Allah saboda haka abinda an matattarar bayani da harkar ilimin sauraro duk ilimin da ba zai taimake ka wajen ka bauta ma Allah madaukakin sarki ba ga ilimin sauraro wannan babu fa'ida a cikin sa ganin ba ina fata an fahimta ba Allah ya malam ki qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala mawallaf lillahi ya fada Allah ta'ala ka jikanka da rahama wa iyyaka istikashirin ka wan nazara da bincike da kusawa da shiga bil kalami da ilmul kalami kada ka ji ana cewa ilmul kalam ko eh ta ina ba ta an gane ka ji ana cewa ilmul kalam abinda ake nufi da ilmul kalam akwai wasu malamai waɗanda suka bayyana bayan wucewar magabata suna kutsawa da abin da ya shahi masadir na aƙida na siffofi na Allah maɗaukacin sarki a tabbatar ma Allah siffa ta ɓangaren hankali a kore mai siffa ta ɓangaren hankali waɗanda su ne ulama wal kalam kaga ta ɓangaren tauhidi na sun ka shiga amma za a amfani da ni al'aqal da hankali to ba suna aka ta gwagwarmaya da su ba an ce ar-rahmanu ala al-arshi sawa sai su ce ba a cewa Allah ya daidaita aka ala arshi sai su ce abin da yasa in kace Allah ya daidaita aka ala arshi to ka kamanta Allah ke nan da mu ka zo ga hankali amma nafsi shi Allah ce ar-rahmanu ala al-arshi sawa cewa in kace ya daidaita akan al-arshi in ce haka ka kamanta ya da mu to ka kaga hankali ka sa ba nafsi ka kawo ba nafsi ka ar-rahmanu alal al-arshi sawa to ya ce ne ta ta aiki sai in ce ban sani ba dan ban dame. ina fata an gane domin ni ina da dalili laika ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir shay'ul kalam ai yana nan kai shi ma al-mantiq shi ma ai ilmul mantiq ya kasu shi ai duk tare suka tafiya ai ilmul mantiq ilimi na kawai na wayo akwai wanda ya halatta akwai wanda ya halatta ilmul mantiq duk ilimin da za ka karanta na mantiki wanda zai taimaka ma akan ka san dalilai masu aiki na sanin Allah da kadaita Allah madaukakin sarki da bauta wanda ilmul mantiq mai kyau na malam mai ahabar wanda ya rubuta littafi a kan ilmul mantiq ya rubuta littafi a akwai wanda ya halatta akwai wanda bai halatta ba ina fata an gane shi na nan malam yake cewa wa iyaka wan nazara fil kalam kenan ka yi amfani da ƙwaƙwalwarka da tunaninka da hankalinka wajen tabbatar ma Allah sifa ko kore ma Allah sifa wal julusa da zama ila ashabil kalami zuwa ga waɗanda masu ilmul kalami din ga masu tabbatar ma Allah sifa da hankali masu kore ma Allah sifa da hankali kaga ai malamai na na tauhidi ko ba haka ba amma sun shiga wani lungu wanda ya yi ƙarfin su wanda yake darussan mun san baya mun yi bayani a kai ire-iren waɗannan malamai waɗanda sun ka kutsa a ilmul kalam a ƙarshe dai suka gane cewa ilimi na wanda babu fa'ida a cikin suka tuban ma Allah sun kafa saboda ilimi na wanda zai sa ka kai ta tunani da abin da ya shafi sifofi na Allah shi Allah maɗaukakin sarki ya wuce ka tsawai ka yi tunani a kan shi Allah sai dai ka yi tunani a kan abin da ya shafi ya halitta Allah in an ka ce magana Allah eh magana Allah Allah ya tabbatar da yana magana amma lokacin da za ka zuwa ka ce wai in ka ce Allah yana magana ka kamanta Allah da ɗan adam hankali na kanka don shi Allah ya ce yana magana wa kallama Allah Musa taklima وإن أحد من المشركين استجارك فأجره ma يسمع ماذا كلام الله ثم أبلغه مأمنه to amma kai ka san da zaran an ce Allah ina maganan mu aka tsaya wai kana tunanin wani dan adam an ce maganan Allah wai ka yi tunanin wai maganan Allah har kana tsaya kana wata magana wai ka kamanta Allah da dan adam an ce Allah ya daidaita akan al'arshi ka ce wai ai dan adam ma shi ma yana daidaita akan kujerarsa akan gadonsa Allah ya wuce nan ta'ala Allahu an zalim ya Allah ya daidaita din ba mu sani ba ba irin nauna ko naka ba Allah ya wuce nan to rage ran waɗannan abubuwa ka tsaya ka dinga sa ƙwaƙwalwarka gare su to shi aka ce mai ilmul kala ina ba ta an gane a eh. eh a'a ba korewa ya ba fahimtar magana ta shi abba ba ka san kowane karatu yana da mahalli an gane ko maganar da mai kawai ya alwujudu alƙidamu kaza kaza kaza da sauran ai ko mai hadar masail ba ya kawo ba lokacin da za ka zo ka yi magana da mutane ka san suwa na za ka magana da su ina fata an gane ka san suwa na za ka yi magana da su shi abin da yake magana na taɓa jin waɗannan ya magana ni kaina cewa cire waɗannan abubuwa sai yake cewa ba su da nasi daga Allah ba su da nasi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ku kaga kamata ya ce shi bai san nasin su ba daga Allah bai san nasin su ba daga annabi ko ba haka ba tun da su kaga ai shi mai halal masayar ai da ya kawo su farkon shi halal masayar duk waɗannan sifat ɗin ya kawo musu aya ko bai kawo ba ya kawo musu hadisi ko bai kawo ba to ka kamata ya tsaya bakin shi sani to sai ce babu an gane ko to da sai shi ga wani abin da Allah ya tsawa ya tsaya bakin fahimta sai abin da ya gane shi da Allah ya taimake mu ina da lokaci ya yi sai mu tsaya nan abin da mun da kala ta shi Allah ya ba mu lada kuma kuma Allah ya yafe muna sai mu karanta fatiha da